Ƙungiyar ta al'adun kabilar Ibo, wacce aka fi sani da Ohane Zandibo ta Allah wadai da matakin dakatar da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, tare da bayyana matakin da shugaba Bola Tinubu ya ɗauka a matsayin wata alama ta nuna wa kabilar Ibo wariyan jinsi. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da daraktan kula da sha'anin ƙasa ta ƙungiyar Mazi Chima Uzo ya raba wa manema labarai. Uzo ya ce ba a bi ƙa'ida wajen dakatar da Emefiele ba, saboda haka ƙungiyar tana ganin mataki ne da aka yi da ganga. gangan da nufin kawar da kabilar Ibo daga ofisoshin gwamnati. Amma masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati, ya aina matakin ne da cewa idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza. Kiɗi ya canza dole rawa ya canza. Yau shugaban ƙasar Najeriya sunan shi Bola Ahmed Tinubu ba Muhammadu Buhari ba. Bola Ahmed Tinubu ya zo da nashi tsare-tsare da nashi kuma tunani. Masu bincike ababen abin da suka faru a babban banki bankin najeriya a lokacin da shi godwin emefiele yake shugabantar su sukan ikirarin cewa akwai wurare da yawa da ake ganin an yi ababen da ba daidai ba na farko an ba da basussuka na cewa ana ba da tallafin noma yawancin jama'an da aka ba basussukan nan ba wai masu noman ba ne yawanci ana zargin an ba da basussukan nan a kan ruwa wato interest na kashi bakwai bisa ɗari yawanci waɗanda aka ba basussukan an koma gefe an karɓi wani kaso mai tsoka wai a matsayin cewa an tallafa masu ne wajen samun wannan bashin ma'ana muna kiran shi consultancy CV. irin wannan kin ga ai an zalunci talakawan najeriya an zalunci duk wani ɗan najeriya idan kika dubi yanayin yadda aka rinka sai da dala an yi lokaci da yawanci sai a samu wanda yake da da uwa a murhu sai a bashi dala miliyan ɗaya ko dala miliyan biyu ya je ya sayar a yini ɗaya sai a baka riban naira ɗari akan kowace dala. Shi ma masanin tattalin arziki kuma mai nazari a harkar kuɗi Yusha'u Aliyu ya ce cire Emefiele yana da nasaba ne da zarge-zarge da aka yi ta yi a game da abubuwan da suka rika wakana a CBN ba tare da bin ƙa'ida ba. Ba mu yi mamaki ba saboda mun karanta cewa hukumar tsaro na ƙasa tana zarginsa da wasu abubuwa. To kin ga idan aka samu zargi daga hukumar tsaro na ƙasa to ba wanda zai ce wani abu sai dai da abin da bincike ya yi amma kuma kuma kowa ma a cikin tattalin arzikin ƙasan ya yi tunanin cewa ko ba a kama shi ba za a iya raba shi da aikinsa duk da yake ma shekarun da ya ɗiba na aiki suna da yawan gaske tunda tun zamanin gwamnatin shugaba gulla kabela janatan ya fara aiki kuma ya ƙara aikin a gwamnatin buhari da matsaloli masu girma waɗanda waɗannan matsaloli za su iya haifar da komi ga kowane irin mutum musamman irin tsarin da aka zo da shi wanda bai nasara ba wato tsari na sake fasalin kuɗi da kuma na shirin nan na rage yawan kuɗi a hannun mutane wanda bai nasara ba. Shi kuwa tsohon sanata wanda ya wakilci Katsina ta Arewa Ahmed Babba Kaita ya tsokaci cewa. Kamar ni ina goyon bayan wannan kuma na gode ma Bola Ahmed Tinubu Asuwaji da yin wannan dan an ce da zahi zahi kan bugi ƙarshe. To amma fa wannan kamar yadda ke cikin tambayi kika ce za a duba a ko an mishi adalci ko ba a mishi adalci ba to wannan abin yana da matuƙar alfanu in ana so a ci nasara. Na farko dai gwamnan babban bankin Najeriya ba shi kaɗai wannan ta'asar ba. Akwai na jikin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda an san irin harƙallar da suka rike yi tare da shi. Akwai waɗanda ake ce ma Kabal wanda su ma irin an san harƙallar da suka rike yi da MFL ɗin har yana zuwa yana tsugunna musu. Akwai maganganu irin maganar da ya faru a Beshin yanzu an kawo jirgi an kwashi biliyoyin kuɗi an jirgin ya tashi ya koma an bai 'yan Najeriya suna ɗaga hannu. A wata sanarwa da mai magana da yawon hukumar tsaro ta farin kaya Peter Afunanya ya fitar a yau tana cewa hukumar za ta nemi umarnin kotu domin ci gaba da tsare Emefiele har tsawon lokacin da za a yi masa tambayoyi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.